tsangwama ko cin ci ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken dandalin 'yan jarida a yau Ni Muhammad Bashir Ladan nake gabatar da wannan shiri tare da bakinmu Zakari Sado eh, da kuma Hadizatu Isa dukkansu 'yan jarida. Za mu tattauna ne akan maudu'ai guda biyu da suka shafi ƙasar Kamaru musamman ambaliyar ruwa a sanadiyar ruwan sama da yake faruwa a arewa mai nisa inda mutane da dama suka rasa rayukansu sama da mutum goma ake lissafawa sa'annan da wasu kuma ɗaruruwa da a yanzu haka sun rasa inda za su sa kansu. Sai kuma batun karancin lantarki wutar lantarki a ƙasar Kamaru wanda shi ma ya zama ruwan dare eh, gama gari. To Khadijatu Isa assalamu alaikum barka da zuwa wannan fada dandalin yan jarida. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Bashir. To Malam Zakari Sadu assalamu alaikum barka da zuwa wannan dandali na yan jarida. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Bashir Ladan. Ah, barka da yau da fata kana nan lafiya kuma na sake farin ciki eh, sake kasancewa na wannan shiri na dandalin 'yan jarida da kake uh, gabatarwa. Malam Zakari Sadu me za ka iya faɗa mana kan wannan ambaliyar ruwa da ake yawan samu a arewa mai nisa a ƙasar kamaru a sanadiyar ruwan sama da yake eh, zuba ba kamar daga bakin ƙwarya mutane da dama sun rasa kayan eh, tattalin arzikinsu wasu sun rasa rayukansu eh, har ila yau dai gwamnatin kamaru ba a san wani mataki ta ɗauka a kai ba tunda abu ne ba karo na farko bane kowace shekara shi an samu wannan matsala. eh to muhammad bashir ladan kamar da ka sani dai a ƙasar kamaru a ƙasa ce wacce ba riga malam masallaci ƙasa ce wacce ba a tattali ƙasa ce wacce eh, ba a wato duba yadda za a magance matsala idan ta kunu kai ko kuma irin wannan matsala na itila'i eh, duba da wasu ƙasashe wadda ainihin suke wato eh, ajiyan kuɗi A asusu domin idan an samu ire-iren waɗannan matsaloli musamman wanda aka samu a arewa mai nisa na wato ambaliyarwa bayan sama bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka tafka 'yan makonin suka shige to abu ne wanda za mu ce a gaskiya da muna bakin ciki eh, ganin irin wannan rashin tsari da wannan ƙasa ke da shi kuma abu ne wanda a gaskiya za mu yi allah wadai za mu magana daga ƙasar murya cewa bai cancanta a halin yanzu uh, al'umma sama da dubu ɗari biyu na cikin wato halin hau ila'i halin wato a tausaya musu duk da cewa mu samu labarin cewa shugaban ƙasar kamar fulbiya ya bayar da tallafi na biliyan ɗaya eh, da rabi na kudin sefa domin ganin cewa an kama an kawa wa'annan mutane agajin gaggawa to mambashin ladan idan an ce agajin gaggawa eh, kamata ya ce dama can wato wannan talafin ya isa wa waɗannan wato bayin Allah waɗanda ainihin ba su bukacin hakan ya auku da su ba to sai dai ah, Allah subhanahu ta'ala ya yi halinsa an samu wato wani itila'i wanda ya kasara wato tattalin arzikin wato wannan yankin kuma ba karon farko bane da idan an ambaliyar ruwa akan samu asarar dabbobi a asarar gidaje har asarar rayuka domin eh, sama da mutum goma sun rasa rayukansu ana gani kamar adadin zai iya karuwa nan ba da ainihin eh, jimawa ba muhammad eh, bashir ladan a halin yanzu dai ministan harkokin cikin gida ya yi kira ga al'umma waɗanda suke da shi da su ainihin kawo taimako to taimakon na zuwa da ya sanu a hankali kuma kamata a ce an duba eh, kan sake aukan wannan al'amarin a wato wannan yankin na arewa mai nisa musamman ma a nan garin yaguwa da ke mayo da nai domin makaron farko bane cikin wannan al'amarin To ka jija ke mene na kira ayi kan wannan ambaliyan ruwa da yake ta adi sosai a arewa mai nisa a kasar Kamaru wanda kuma ba karo na farko bane an jima ana wannan kusan kowace shekara shi an samu wannan matsala amma kuwa gwamnati har yanzu ta kasa magance wannan abu sai dai ta jira lokacin da abu ya faru a ce an zo ana taimakawa yadda mutane. Eh to dangane da wannan ambaliyar ruwa da ya faru a arewa mai nisa na jamhuriyar Kamaru gaskiya mutane da dama ba mu ji daɗin wannan al'amarin ba duba da cewa a kowace shekara wannan abin yake faruwa a lokacin damuna mun san cewa itila'i ne amma dai akwai hanyar da ya kamata a ce an bi an magance domin kar a sake samun irinta kada abin ya sake maimaituwa to amma sai aka ga cewa kowace shekara mazauna wato arewa mai nisa suke fuskantar wannan mummunan al'amarin wanda ya ɓartata musu gonaki da damai, lalata musu gidaje hanyoyi da sauransu wanda ya sanya mutanen garin suka ƙaurace wa muhallansu sun shiga cikin halin kakani ƙaimi bai kamata a ce gwamnati tana zuba ido wannan abin na faruwa kowace shekara ba gashi an koma makarantu ɗalibai ba su samun hanyar wajen komawa makaranta da ƙyar suke tsallakawa saboda ma ɗan kwana nan eh, akwai wasu sojoji ko in ce masu aikin ceto da suka da aka sanya su a wannan wajen domin taimakawa ɗalibai tsallake eh, rafin da ambaliyar ruwan ta haifar to kun ga cewa wannan matsala ce babba wanda ya kamata a ce gwamnati ta duba a koda yaushe za ka ga cewa ana yawan faɗa gwamnati ta yi watsi ko in ci ta manta da arewa mai nisa na ƙasar kamaru ta fi mayar da hankali a wato birnin duwala yawunde da kewaye amma kaga arewa mai nisa suna yawan cewa kamaru in ce gwamnatin kamaru ta yi watsi da ita ta manta da ita. To Malam Zakari Sado ga kuma wannan matsala ita kuma na karancin wutar lantarki gwamnati ta zuba maƙudan kuɗaɗe an yi gine-gine ko ta ina gamu da teku ko ta ina a ƙasar Kamaru amma har ila yau a ba a samun isasshen wutar lantarki da za a gudanar da ayyuka irin na yau da kullum kamfanoni duka kowannensu suna eh, ji a jikinsu. Malam Zakari Sado menene na ra'ayi kan wannan abu kuma ya kaga gwamnati za ta iya yi don ta magance wannan matsala? eh to Muhammad Bashir Ladan wannan matsalar wato wutar lantarki a kasar Kamaru wato ya zama ma gwamnati kamar gagarbado wato sun kasa shawo kan wannan matsala na dauke wutar lantarki a wannan kasa tsawon shekara-shekaru kenan ake fama da dauke wutar lantarki ba san me cece matsala ba eh, sai a yi mana bayani cewa da akwai madatsar ruwa na kasa madatsar ruwa na kaza kwanakin baya ministan ruwa da makamashi ya ziyarci wasu wato wuraren da kuma ganin yadda aiki yake ci gaba to muna kyautata zaton cewa nan dai ba da jimawa ba insha Allah kamar muka samu labari daga bakinsa eh, ah, zai kasance wato kamar tarihi ne ah, wanda za mu wato yi jifa da wannan al'amarin saboda hali yanzu Eh, a gaske ana ci gaba da fuskantar matsalar ɗaukewar wutar lantarki a karkara kamar a wasu birane irin su duwala ko yawunde zuwa yammacin kasar kamaru da udu maso yamma da arewa maso yamma wadda ainihin ya wato durkusa da tattalin arziki abu ne wanda ba shi da sauki to dai a duba tafiyan da ake eh, Kamar ta ci bashin kudade a bankin duniya eh, bankin eh, duniya zan ce wacce ta zuba hannun wato kudade da dama domin ganin cewa an magance wannan matsalar to dai har yanzu da kuma wasu matsaloli da muke fuskanta wannan kasa da kuma dauke wutar lantarki da kuma eh, rashin ruwa tsatsashin ruwan sha wanda halin yanzu ya zama wato ah, al'ummar kasar kamar babban kalubale To ka da isa sai kuma batun a ɗauke ɗauken wuta da ake a kasar Kamaru karancin wutar lantarki da duk maƙudan kuɗaɗe da gwamnati take sawa a wannan farni har yanzu an kasa baiwa jama'a isasshen wutar lantarki shi ɗauke-ɗauke da ake yi kamfanoni duk abun ya shafe su haka kuma gidaddajin mu kayayyakin abinci da mukan ajiye dukkan hakan nan za su ɓaci wannan ke menene na kira ayyakan wannan To a gaskiya dai matsalar ɗauki ɗauken wuta a jamhuriyar Kamaru gaskiya wannan matsala ce babba duba da cewa a duk jihohi goma ɗin ake fuskantar yanke yankin wuta wanda za ka ga cewa ya fi kamari ne a birnin Duwala, Yawunde, Bamenda, Biya, Fusan da kuma sauransu. Za ka ga cewa a gaskiya Kamaru ba wai ta rasa madatsar ruwa ba. Akwai waɗanda aka kammala shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, dubu biyu da goma sha bakwai da kuma dubu biyu da goma sha takwas. bayan ga haka kuma aka soma gine-ginen wasu eh, yadda wato eh, aka soma gine-ginen wasu madatsan ruwa a jihar tsakiya da kuma jihar adamawa wanda ya ɗauki kusan biliyan kusan biliyan ɗari tara wannan kuɗaɗe ɗin To har ila yau duk da irin waɗannan abubuwan dai amma ana fuskantar ɗauke wuta wanda tun shekara ta 2023 za ga cewa abin na ci gaba da kamare. Muna tsammanin cewa idan mun iso shekara 2024 a wannan lokacin in an riga an magance matsalar. To amma har yanzu dai abin ci gaba yake yi to ce matsala? To ni ina ganin cewa gaskiya akwai sakaci ga gwamnati. gaskiya akwai sakaci ga gwamnatin kasar kamaru saboda duk abubuwan da suke sa a kan gaban nan game dangane da dauke dauke wuta amma duk da haka dai har ila yau zaka ga cewa abin na ci gaba kuma bayan ga haka dauke daukin wuta yana kawo koma baya a ƙasa yana kawo durƙushewar tattalin arziki zaka ga mutum yana da ɗan wato kamfaninsa na wato wanda yake buƙatan sanyi to za ga cewa idan har aka kwashe kwana biyu ba a wato dawo da wuta ba an yanke wuta tsawon kwana biyu kaga ya rasa duk abubuwansa kenan ya rasa duk abubuwansa au abubuwansu ɓaci au a rasa yadda za a yi da su to yanzu kowa ya koma a sayan janareto janareto ma za ka ɗora mai man fetur a yanzu ma za ka ga cewa ya yi tsada a koda yaushe ake kara masa kuɗi to kaga a ina ɗan ƙasa zai saka kansa idan an ce wannan mai ma ka zo kana so ka gyara sai ka ga shi ma sai ka ga wannan ma abin matsala ce wajen kauce ma yanke yanken wutan ɗin ka sayi janareton ka za ka yi amfani da shi to za ka zuba man fetur man fetur ɗin shi ma kuɗi za ka fitar to za ka ga cewa a koda yaushe generator nan kwana ɗaya kwana biyu babu wuta za ka su generator to zaka ga cewa man nawa za ka zuba a wannan generator to kaga kuɗin da kake samu kuɗin da kake samu kake amfani da shi wanda za ka iya ajiyewa a gefe wanda muke kira wato jari wanda za ka iya sanya maka jari ko wani abu makamancin haka kaga wannan kuɗi in kuma ka ɗauka ka je ka sayi mai da shi ka ɗora to kaga cewa wannan ya kawo masa koma baya kenan. To masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance sai kuma godiya a madadin bakin namu da kuma abokan aiki baki daya nake ce da ku mahuta lafiya. Tsango makocin mutum ci ba shi sauyin na ɗan jarida, ɗan uwa na ɗan jarida, ba gudu ba ja da baya.